أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وكرم لك وأشكر وسلم لك وأنا وقمال وأنت وكتاب الرسول الجو وكانت مصلي محمد بن الخير. نعم. اليوم كتاب المسؤولية إلى غيره والذي إذا شاء توكل أم بتوري بتوري يلا كتاب المسؤولية في دولة يقال في دولة بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة حول سنة وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وحدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان بن عن عن بن الصهاري عن مجاهد بن وكان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم وترك شيئا ولا ابتدع ولدا ولا عليما فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطوا ميراثه رجلا من اهل قريتي قال ابو داود وحديث سفيان اثره وقال مسدد قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء احد من اهل قريتي قالوا نعم قال فاعطوه ميراثه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين wannan hadisi na ba mu darasi ne yadda Allah ya fifita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da kaunan da yake ma al'ummansa kuma yadda zancen duniya da dukiya manzala bai damu da shi ba sallallahu alaihi wasallam shi sa cikin wannan hadisan ce mutum ya mutu ya bari bashi ku zo ne aula in biya mutum ya mutu ya bari kananan yara wanda ba su iya komai ba ku zo ni zan kula da shi amma mutum ya bari dukiya ku raba ma gadansa wannan ne magana shi yadda manyan malamai suka ce shi kudi kuma ban daki ne dole zaka shige shi ba bani adam da zai fita ban daki kuma fitar ko bayan gida to haka ne ba za ka ci ba shi dukiya amma mutane na gari suna kafa kafa abin da za su ci da abin da su sha don abinci da abin sha Allah zai tambayi ka ranar tashin kiyama duk wanda kagan ya mai da kudi ilaha tubban dukiya in kagan zancen dukiya zai rikice shi ijijita shi iso duce itara daga ta da shi ba mutum kirki ba amma duk mutum da duk mutum da ina kafa-kafa da dukiya kuma ina wara za ka da shi mutum kirki kuma shi Allah ya ba su wadatar zuci a duk mai kwashe-kwashe to ba zai kare lafiya ba dukiya jarabawa ne mace jarabawa ce lafiya jarabawa ne waɗannan abubuwan duk jarabawa mutum da yake da hankali ko da dukiya ba zai sai ham ham ham ba da abin zaka ci shi ne naka sauraka karci niki ma ka gafala ka cuce mutane daga baya kuma abu ya fi karfin ka kage mutu ya kusa da kai kana na dama ba zai ma amfani ba abin da ka tara za ta tambaya ka shi yasa da'ima jikin sahihe sun ce mutum ya mutu za a tambayi dukiyar ya ya sarrafa shi kuma ne same shi kaddar kana da biliyan daya ko miliyan daya a tambaye a ka samu kubo ai za a dade kabarin ana ta tambayanka me ya kawo wannan kuma yanzu yadda muke tara kudin wai ke da yau ma an tambaye ni ka samu kudi ba za ka iya fara ba saboda zuciyan son kudi amma ya kudin zai shigo ba shi ne damuwansa ba da ku ji yadda manzo na sallallahu alaihi wasallam yake kafa kafa da zuciya mutum kirki baya garaje kuma arziki ko kana kwanci shalai ko maka shi e ka dauki sababi amma yin wannan rayuwar da muke ciki yanzu na bota ma dukiya abin tausayi ne wannan halin da muke ciki ba kiɗa wala bai wuce wannan son dukiya ka dai ka ji wane kashe wane wane kashe kan kula shi gani wa kashe wane kan dukiya to wannan kuma karshen rayuwa ce wani manzan ya bada labari mutum zai wuce kabari ce ina ma na cikin kabarin saboda halin da muke ciki kullum kawai garshe ba zaka ji radio ko ba zaka bude ba zaka ji bakin ciki amma tamanin bisa ɗari zancen zamantakewa iyali da zancen dukiya da wanda suka kan girma a jini ne tashi fi na fatan gani a nan kano abinda yake sa kano zama sha wahala duk addini mutum in ba ya sa ba sha su yi shi da dukiyansa duk inda mutum yake ko ahalin suna ne inda yana siyasa ko yana wajen kuɗi to ina ajiye sunansa ne ila ma rahimahullah in dai sunna yake yi shi ajiye sunan a wajen siyasa almaji zai iya zagi malaminsa inda siyasa sai ya bambanta bal an ba ni labarin mutawatir yayin da wani rigima ya taso a nan wanda ya ba da fatawa cewa a kama ahalin sunna cikin mimbara su kuri su a daka cikin 'yan siyasa matasa ahalin sunna yake ba da wannan shawara cewa bibbin limaman nan inda wani ya hau zai yi mangana a kan su a kama shi a suko shi a bashi kashi kuma daga baya zai zazzare da suna yake shi da kake gani abu ya faru a nan kano baya karewa dugudugun da kuke gani saboda babu kauna manzo Allah da gaske yawancin bakin ya fi abin da ake fara in kuɗi iya shiga cikin al'amara kano to kai hankali nan akwai firin firin mushe wanda haƙƙin al'umma ne aka rarraba amma wanzu 'yan tsirarun gwamnati suna nan suna yi zagayen da za a yi duke kaɗan aka ba su su cuci al'umma wanda su da wannan firin su ce wai a gina wani makaranta ƙarshe ifa da annu 'yan shi'a ya yarda kawai musu. kuma ba ruwansu da dokan gwamnati azumin lafiya azumin lafiya na rayuwa mutuwa ba shawara mutuwa ba shawara wallahi ina tafiya kuma zai kama kowa ya ce haddasa na musaddad malamin buhari ne suke musharaka da shanu ibn musarhad kagin waɗannan malaman duka in waɗannan wanda suke gabas game da madina ne musa da su ake kira in mutane buhara ne manyan mutane ne wanda suke gabas kajin suna ba sunan darbawa ne musaddad ibn musarhad musarhad nan mutane ɗan ne eh. ah, a jiya abin mutalibi na rajja kan wani mulhidi abin mutalibi da ka san abin da zaka gaya waɗannan mulhidin ita umu muharrama ba wai an ce bugu manzala ko yana da abin da manzala ba ne manzala yana da hususiya in shiya ba su yarda manzala yana da hususiya ba dan shiya bai yadda manzala yana da hususiya ba manzala yana da hususiya ya tabbata bi ijma duniya da qur'ani da hadisi manzala yana da hususiya na rayuwansa wanda ya bambanta da sauran al'umma to in ce ba su yarda da musulciyan ba shi sana na ita take cewa yayin da mace ta zo tana gya da manzan Allah ita kaɗai da manzan Allah na ita ta ce ina bayan gidan kada ban ji abin da suke tattaunawa ba saboda kaɗai ta amma ne za sama yanki kaɗai ta mace gina bi da manzan Allah usulfiyarsa sani. to shiya ba san da wannan ba umar haram ba shi an ce ina da alaka da manzo Allah ko wani abu ne ususiyar manzo Allah ne ta doki ita manzo Allah yana da wani sabuwan da shi ka karanta hadis da Qur'an zaka ga wani masai mu da mu da shi ba daidai muke ba shi sa na ta take cewa mu da annabi ba daya bane mun zane yana azumi zai sumbaci iyalinsa amma ya fi rike shawansa fiye da su domin ya kwanta dake umul haram umul haram ya doki guminsa ya sa guminsa da yake yi na kwanta muslim um harama ai ta zo manzan da kwanta a dakin ba kasancewa kai kiyasiyo manzan da kwanta daki aginabi mace a gina aginabi kuskure ne tun da hususiyarsa ne ke ta da mace a aginabi kuma yi saurare mace a aginabi kuma yi aura a gina aginabi ba tare da iyalinsa ba ba tare da abin nan ba shi sa da an fito cikin tafiya na na asma'u tana dauki kaya a kanta shi manzan ya ce asma'un zo ki hau ku gane zancen kai kuke ka su gane wannan asma'u hadis mutafaka lahi asma'an ta hau a bayan Manzala Allah asma ai ba muharrami manzo ba bane ita ce ta hau shi kunye kama asman ba ta hau ba da asman ta zai gida ya ce da mijinta suna tsoron kishin naka ban hau ba ce Manzala Allah zai kamar kishi na fara kura gane wannan da asman ta hau dokin su hau tare ai ba harabi manzo Allah bana asma'u tun ka ji sunna ba iyaka kan wannan abu shi sa imam suyuti da ya zo nan wurin ike cewa hususiyar manzo Allah ce kaɗaita da agina ji da ta taunar ita e waɗannan ƙazaman ina za a nemi masu mafita to ana nemo wai ana kware ce wai ma eh, halin da bai akwai fassara tsakanin su da yawa wanda ba zai zama muharamin ta ba amma ka ga manzo na yi abu ba ka sani ba ka yi shiru ni da kai aka hana ba shi aka hana ba wannan shine abu ni da kai aka hana amma shi ba hana ba to kai da kake so kai kiyasi ni da shi dide ne wannan shine tashi hankali yaushe ka yarda cewa wannan haram ba haram bana waje manzo Allah kana kiyasin tabi'a a manzala ne kai ka ce sun da manzala Allah matan ta taba jikin manzala Allah haram ne a tun da an aikata shi kuma ya hana sahabinsa shi aikata shi ya halatta ne in baka gane ba kai ne baka gane ba kuma shi in baka gane Qur'ani ba Allah ya ce kad sami allahu kaula lati tujadiluka kade da mace bi haram ne amma ita da manzo Allah suke tattaunawa wanda ke dabba ba za ka ci ka kadaita da da ajnabi manzo Allah yana kade ta da ajnabi ka yadda ko ka yadda kuma wani ke ban taka na Allah ba annabi sa bayan da zaka yi bayan da zaka yi wani sa abin ba shi an bayyana shi ba ne za ka zuka fada wannan ba wani kwane-kwane shi yana sai kiyasi manzan Allah da sauran gama gari mutane ba zai yi ba in ka ji manzo Allah ko daki wata ko wata ta dauki guminta ko wata ta doki wani abu a jikinta tun da sunna ko aya tabbatar da shi to ka yadda annabi daban ke mu da mamuke haka Allah ya yarda ni shi ke yi haka mu ba halatta mana ba amma shi an halatta masa da man jike sai yake ka zo kai kiyasi ka ce saboda an ruwa na sun da manzan Allah matan ta taba zuba da mutunci manzan Allah dabba ka san me mutunci ka san me mutunci dabba karman dabba karman alaki ususiyar manzana da banki yaya dabbobin ku shehunnen suna da ususiya su rike shafa kan mata ajinabi shi manzala ba shi da wannan ba shi da wannan dabbobi mutanen ku homenin homenin nan su rike shafa kan yaran mata shi ne manzala shi ba shi da wannan ususiya dabbobi kawai kaka wahan da kanka busal ka nuna nuna wani yana da halaka wani yana da wannan in ka gai hadisi ya tabbata cewa manzo Allah ya kasa mutawatir jale shi da hadisi ke ne ba baka sani ba amma ka ji qur'ani zai goyi bayan abin da manzo ya shi ka bar shi shi ka bar shi ka huta in hmm. ya sa gama hmm. yake cewa ce haddasa mai yahaya haddasa na shuba ha ya canja sanadi wa haddasa na usman ibn abi shayba haddasa na wasi ibn jarrah an sufiyan jami'an sanadin farko da na biyu an ibn asbahani an mujahid ibn gwarradan an urwa an aisha radiyallahu anha anna maula bi nabi sallallahu alaihi wasallam mata wa taraka shay'an shaybar wani abu walam yada waladan wala hamima bai bari yara ba bai bari abinda ake kira mace ba hamima na karo ne ce ruwan zafi hamim matanka ake kira masoyiya Eh abinda yake wahalda mu yanzu na zuwa rajo ana fada wata mace ta kashe kishi yarinyar ba ta shiga gidan ba wanda miji zai aura ta ji ta kashe shi to ƙur'ani da hadisi suna kira mace mijinka masoyinsa hamim wani kauna ne wanda yake fita daga zuciya sha ke hamim yayin da za a rasa kauna da soyayya cikin aurataka to babu auren yanzu ka hausa auren ya koma kamfani ne miji ne yake da shi ya zai iya mutuwa zai gada ko ni karin nasa shi za kake gana kashe miji ko ana kashe kishi ba haka ba me ya kai kifi in kana gai soyayyar ya kare a zuciyanka da miji ku rabu me na kisan kai ga yace wala hamim hamim shine kaunan da man ba a sacin zuciya yake tsakanin namiji da mace wannan kaunan babu shi to babu auren kuma kana kauna mijinki haka ko kai ma miji na ki. to ba za abin zai bata ransa ba ike cewa ana maulani nabi sallallahu alaihi wani bawa manzalar wanda ya yanta shi mata ya mutu wa taraka shay'a bar wani abin duniya walam a waladan bai bari yara ba wala halima bai bari mace ba to haƙƙin wannan gado manzalar ya kamata gada wannan shine mahal shahid ya nuna cewa gadon maula ina cikin zawi arham ban gane wannan karatun ba mun fada zawi alham to mutum ya yanta bawansa ya yanta bawansa to bawan yana da dukiya ya bari mata za a ci gadon wanda ya yanta shi ba zai shiga ciki ba amma ya mutu bai bar kowa ba a dangi to wanda ya yanta shi zai zai ci gado zai zai ci gado to da manzala sallallahu shi zai ci gado wani maulan to amma ku ga tsintsini ne manzala ya alaihi wasallam shi manzala ya ce a atu mirasa ragulan min ahli ya ce ni ba na so ku je wannan bawa na ku duba sa ko duba wanda suke da dangi ko da dangi mai nisa ne a doki wannan duki a ba 'yan garinsa mutane kawai sa ba shi ni ba na bukata manzo Allah ya kamata ya ci wannan gado eh, mu ko ba namu ba neman sa muke ba nan tsaya namu ba namu ba na nema ya zama namu ba nan to na sani ina nema a bayar na nema a bayar na nema a bayar ya ce atu mirasa rajulan min ahalka ya ce ku nemo wani mutum a cikin wannan a nemo cikin karyarsa garinsa saboda in ka garin gari suna zaune to wanta wantaka suna ciki da yawa a jiya ba su kala abu dawud wa hadith sufyan asam ya ce hadith sufyan ya ce hadithun musaddad ya ce ha huna ahadu min ahli ardihi to hadithun ya ce shin akwai a cikin akwai shin wajen da muke zaune akwai mutum daya daga cikin mutanen garinsa kaluna kala fatu mai rasu ya ba shi mutum garinsa wanda gari karyan da suna tare da dangi a a ba su gadon su annan ne su jumhuru suna gan cewa ba koyaushe na ke dukiya a ba baitumal ba mutum ya mutu mutum kana da wani bako ya zo ya sauka a gunka ka kura da shi da 'ya'yansa ka jibinta al'amarinsa ya musu ba sun dangi ba to gara kai da kake kura da shi fiye da wanda za a ji a ba bai tumani ki kawo wahala ka ka dauki nauyin ka kayan abubuwa ya fi a dokuwa ba ke tumani ka ga manzo Allah sallala sai na nuna cewa mutanen garin sa ba su wanda wasu ma wasu da alaka da shi a jini saka mutum ne ya tashi annunka ko almajirin ne ya yi dukiya amma da ya mutu ba sai asalinsa ba sai kuɗi ne yake ba ba za a ce ina annunka da cinsa da shansa da wahalanka annunka yake daga ba a ce a dauki wannan dukiya kai baitmal la gara kai ka ci da kai ma wannan baitmal na fata da wannan hukunci wannan hadisi na fata an gane to wannan hadisi sahihi ne wanda tirmidhi ya rawaito shi a cikin kitab fara'id wani ruwaya ce allazi yamutu wa laysa lahu waris ya zo wannan hadisi ya ambace su baki da Allah ya samu gama na'am قال قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا المحاربين عن جبريل بن احمر عن عبد الله بن بريده عن ابيه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال ان ان عندي ميراث رجل من الاسد ولست اعرف ألفيا أدفعه إليه قال اذهب فاختلف ألفيا حولك قال فأتاه بعد الحول فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أجد ألفيا أدفعه إليه قال فانطلق فانظر أول رباعي تلقاه تدفعه إليه فلما ولى قال علي قلنا فلما جاء قال انظر قوة خزاعة تدفعه إليه yake cewa dasana abdullahi bin sa'id al-kindi dasana al-muharib an jibril ibn ahmad kal an abdullahi bin buraida an abi kala atta nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulan fa kala indi miras rajul min azji ina da gado kabilan da ake kira azji walastu ahad azziyan alfa'ure ba wani mutum da yake da wannan kabilan da za a yi anan tsantsin dalili ba a yammaci senegal da da da da da farkurin larabawa da kabilu daban-daban asalin kakannin nasu akan sa suna shi zama sunan kaba'il zama sunan kaba'il wanda an tashi azdi sai a gan duka kansu ne kamar na ɗari to shi a jinjina su dukansu shi ake azdi azdi azdi a zama haka kabila ce to a nan daga mali da sauran garka suna da shi a nan ne kawai abu ban san da ne yasa ba sayi ba ba wannan abu kawai haka a zuba ake man ka duba can senegal da su uh, mali da sauransu in aka ce mutum abin nan watara ma'ana duk masu cin sarauta masu sarauta da masu asalin mulki wanda suka gada iyaye ana kira watara to an gama da wannan ke da sha zo kuma a ce kan bakate duk wanda asalinsu suke jagoran na jini shagin duk asalinsu hakan za a gani to kowane kabila da nasa mafita ana kira an ce azubi an gane kowa yake to a nan ban san dalilin aka bar abun sakaka ba amma can da fulani da sauran za a ko kowa yana da wanda ana kira kabila, an san ga yanda suke to a nan akan samu wai su daidaikuwa na shiga ga shiga cikin waɗannan kabilan amma ba samun abin nan ban san dalili ba hmm. eh eh kasa ne kasa ne kagin kakanni ne can a cikin abubuwa don ka wuce nan duk garrukan kasa za a sami ana kira kabilan to amma ya shigo nan wuraren arewa akan samu wanda za a gan cewa yana da wannan abin nan sunan wanda hmm. ya samu dace hmm. tagin kalmati turi turi mafi yawa za a gan wanda suke cewa turi suna kasan can yamma sai ga asalin su kuma a nan mafi yawa su mutane katsina ne da sauran wurare ta ce turi don ka ga asalin za abin eh, suna da alaka da yaren hausa to a turi na wani kabila ce amma asalin su hausawa ne to da a gani duka to arzin nan ka ba ina wanda an ce kaza za a gane wannan kuma a ce bakano to ya kasa ne wannan shi hada komai na fatan gane wannan mm. ike cewa kamar yadda ake cewa a kureshi kureshi ai asali ne kureshawa daga jikon a can aka yi shi a zo kureshawa a samu kuma abin da ya kira eh, haka a samu kuma daga ba a samu hashimiya daga ba a ce mani abin talib to haka abubuwan suke ta tafiya a duk kakan da kagan kamar imam zuhuri eh, asalin kakannin nasu ne yana da kyau mutum in kabila mashura a kira don a gane bambanta yadda ke amma kuma Allah baya son kabilanci don kaka ku mutum kirki ne ka zo ka ringa hura hanci kai ne mutum kirki kai maka yi kirki ba ka mutum banza ne kai ta za ka alfahari Allah baya son alfahari ba Allah ba wanka da alfahari Allah ya sa kakanka annabi kai babanka annabi wuta za ka baka bauta ma annabi annabi mu awwal mursal dan sa dan wuta ne Allah ya Allah ya da wani asali ka yi abin da kakan ka yi eh shi ne daidai hmm. shi ne ma a habawa na taba a habin yi mun sani ake nufi haɗa ana nufi ba haushe ke kuma zagi eh, wannan ba daidai ba da suna ba cewa ba mutu eh wannan yan kawai ne suke kira waɗannan abubuwan da sani ne don an san mutum kuma eh ike cewa ike cewa abdullahi bin sa'id a cikin giya na muharib an jibril ibn ahmar an abdullahi bin buraida an abi kala a ta sallallahu alaihi wasallam rajulun fa kala indi miras rajul min azbi daga azbi a ajidu azbi ne, ban da azbi zan bashi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idza fattamis azbiya hawla je ka nemo ka nemo su shekara guda kara fa atawa ba da haula ya zo bayan shekarar ki ban same shi bayan su lalla shi lam a gida aziya ban samu mai ce to fa an salik je ka nema ba ni ku za'a shi ku za'a suna da alaka da azzi a can kakannin su a hade talkawo fadfa'ahu wanda ka hada shi ka bashi falamma wala kala ce ka zo shi a ce zo ya ce in ka wanda yake da mai shekaru a cikin huza ka bashi ba kowane huza ba fatfam ile to wannan hadisin ba ifi ne wannan tsarin wannan karatun haka da ifi ne bai tabbata ba hmm, hadisin ba ifi ne wanda bashi da asali ana ya samu dace hmm. na'am قال أبي بكر عن ابن بريدة عن أبيه قال مات رجل من خزاعة فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه فقال التمسوا له وارثا أو لا رحمه فلم يجدوا له وارثا ولا ذا رحمه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه الكبرى من خزاعة قال يحيى قد سمعته مرة يقول في هذا الحديث ina nuna cewa ne har ka bayan sun kadu a waje kakanni can sama to su ma suna da asalin gado to amma jisun ba su tabbata kan zaki ba ina nuna cewa inda kuna da alaka da mutum iyayen kakanni sokosun sun hadu a can kakanni ɗari ne ba samu zuriyanka ba da abasu suna da kicin banin abin na gado na arham kar ku da kan arham ake magana yake cewa a dasana hussein ibn aswad al-ajari a dasana yahaya ibn adam a dasana sharif al-jibril ibn ahmad abi bakr an abi boreda an abi kara mata rajin mai huza fa uciya na bisan lalatan bimira da aka kawo huza'a fakari ta misu lahu warisu auzar rahim ku nemo mai gadonsa ku a nemo dangin masu mun fada maku mene zawai arham mun ce arham su ne dangi uwa su ne zawai arham da dangi uba amma kanne gwaggwannin wanda gwaggwannin wanda kanne mata nan babanka da 'ya'yansu mata su ne da wai kan basa cin gano da kuma jikokinka wanda fuskan mata su ma basa cin gano to amma sun haɗu wa za a yi to jikokin da su ake kaddamar da su kafin su to shi ne ke cewa unzur yake cewa falam gidu lahu warisan ban sam ba wala za rahima ban sami mai dangi ba fakar sallallahu sallam a atu da kubra min huza a duba mai shekaru huza in shi a bashi kala ya haya kala samitu marra ya ko fi haza hadis unzur akbar rajul min huza a sha bashi to wannan da ifi ne kamar yadda ya wuce a can wanda bai haki ya rawaito shi min tariki sharik wa isnadu ifi saboda a shi hadisi akwai kasa kuma akwai mutane zaife a ciki na'am قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا عمرو بن دينار عن عون عن ابن عباس أن رجلا مات وسمع عوامة إلا غلاما له كان أعتقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل له أحد؟ قالوا لا إلا غلاما له كانت أعتقه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بناصره له لا أكبر نعم. فكي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا عمر عمرو بن دينار أن أوسج عن ابن عباس أن ابن مات ولم يدع وارثه إلى غلاما bai bari gado ba shi gulama nan yaro kar ku ce bar yaro yaro da asali ne shi mutum ne a gulama nan ya bari wani bawa nasa yaro gulama bawa ke nan ya bari gulama ya bari bawa lahu kana ataka a mai yanta shi yaron sa ni bawan sa na mai yanta shi zai zama maulansa kenan shi ya yanta shi ba fakara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hallahu ahad ya ci kuje ku bincike yana da wanda zai ci gado da karula ila gulama lau kana tafi shi yana da gado yana da wani mutum da ya taba yan tashi shi na nan fa gyara su sallallahu alaihi ne na su dafa shi ce ba wannan wanda ya yan tashi a bashi to na bi sun bai ne shi maula babba shi ke ci maula adna shi baya ci na fatan gane wannan maula wanda ya kasance shi ne babba wanda ya yanta shi ke ci amma wanda aka yanta shi shi baya ci eh, saboda shi ma gado ne shan hada wannan kudin gara musulmi duka su yi musharaka da shi an lai mu dace hmm. hadisin bai ifi ne na fatan rani hadisin bai ifi ko da shi turmizi ya yi irin sahurinsa ya ce hadisin hassan ne ba shi da wani dalili a kai hmm. na fatan rani kuma haka ne ahmad shakir ya ce hadisin hassan ne amma duk da haka ta akwai ausaja maulai ibn abbas wanda har ya sada takir mashhur cewa akwai magana kansa hmm. kuma hadisin wanda suka inganta shi suna cewa shi maulan tun da ya wahala tare da mai gidansa gara iti gadon da ajiya kai yi ma baitman in aka rasa wurin da kuma ba bai kasan waje wanda an dauki kudin an ba bai kuma za a yi tabargaza da shi to shi bai masa hidiman ba wani a bashi zai fi wani fiki ake ba fa gane zancen a'a wani ina da wahala karon kalla wani duniya ke zaune yanzu shi wani mutum ya zo a wurinka yana kasuwanci tare da kai to amma baka bincike asalinsa ba kuma ya wahala a tattare da kai Eh. she ya mutu ya bar dukiya bai bari aya ba me muku a doki wannan dukiya akai bituman to a kula ne ka yi tsakanin su to da waɗannan ji sun tabbata to gadon ya tabbata ke haka ne kana da bawa ka yanta shi ka ga lakun jini kwaliyar jini shi ka mutu karshen ke kenan ka da wanda zai ci gado shi shi ba wanda ka yanta ka ga maku da asali to amma wannan hadisi na biyu wanda ahmad shakir inganta shi ya ta hadisi hassan ne shi ma tirmidhi hassana shi she su haddu hajar suke cewa hadisi ne akwai jahala ciki to suna gan gara shi wannan bawan da ya maka hidima ka yanta shi gara zai gaje ka da kai bai ba ke shawara ka tare da wannan karatu yana bukatar bincike ne za a fito da mashakil wani mashakil da muke ciki na ba ta gane ikan yi haka mutanen irin mutuwan da ake kage mutum ba ko ya mutu ba sun kowaye ba to ina da wanda yana tare da shi a kasuwa ko da ya dauki nauyinsa ya san shi to gara iti da ke bai tumali yanzu kudi wani kudin an kai bai tumali wani shashen su ma za a yi da kudin hmm. to na fata an gane to wannan shi na abin da yake akwai hmm. wannan hadisin za ga ahmed shaki ya ce sinadisa sahihi ne eh amma dukkan hanyar kuma tarika umar bin dinar ne an lissam dace nan babu mirat ibn mula'iya قال حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثني عمر بن مصبر إيه. إيه. عن عبد الواحد بن عبد الله النضري عن وافرة بن الأسدعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة تقعد ثلاثة موارد عشيقها ولقيقها وولدها الذي لا عرف عنه بعض ميراث ابن ملاءنا يارون لك إنو أكلت شي شان شراء كاجي كاتل دا ما تمتم بما تنكبني ku uku kun kama kafi zina zinaji ku duka kun gani ba ku cika mutum hudu ba in kun je kun fada komai gaskiyan ku sha maku bulara amma ku bulara domin ana so ku yi shiru don sanin zina yana da wahala saman zane ce wanda yi wannan fasikancin in dai ba kama shi ake ba itu ba kare fada ku gaya yaran ku fada fasikanci na yi fasikanci haɗari na gaban Allah in ka ga mutum ya fasikanci Allah bai tona shirinsa ba to an Allah zai yafe masa amma tona ma shirinsa kuma bai kyau ba zina Allah baya sa ya dashi saman zala sallallahu alaihi wasallam baya so wani zai ce yi zina baya so shi sa mutum ya zai ce yi zina shekau da kai kamar bai ji ba yarinya man ta yi fasikanci bai kamata ta je ta gaya mijinta yayin da za a aure ce da an taba mu zina da saboda ba sa ba haƙƙi Allah ne shirin ya fi man ko matan ko kanwanka ne ko matan wani ko mahaifiyanka ne kan je cewa wani ya zina ba tare da mutum hudu sun gan da kai ba to sunan ka makarici kuma maka burara kuma za ka rushe ka ba ko da ka gan shi eh ka gani amma ba za ka fada ba saboda shirkin da shari'a je shi baka cika ba kuna ganin karatu ta abu uku ne ake so an tabbatar shayar da shi mutum da kansa ya fiye zina shi ma shara bai yarda da shi ba saman zan a da kai kuma ya ce wanda ya zai tirafi ma ana sar masa hajji ya gudu karabi bi shi kara biyu shi a ce a tsari shi ce ku kyale shi kuma ya zo ya ce zinan ya tafi bai dawo ba ba shan bi sawunsa ba saboda ya ba kyau hadin sai na da an zaba sosai to yaushe ake anan mutum ne ya kama matansa a mashikari ya gani kafi na kan matansa ya nema bai samu shaida ba to ba zai je fada inda gin dama ba za a kira matan na ji a tsinuwa kafi ce mazina ce shan an tsinuwa amma kafin tsinuwan ya fara sha masa bulara yanzu yadda muke fara fita gin dama kai da matan kuna fara ce mazina ce yar iska ce ka fara arha ba ce sai waza a jiya nemo ka nemo a yi a ce na rinsa da allah da ya hace ni na kama ta tana zina karshe ka ce abinda kake fara ba daidai ma allah ya maka kaza ita kuma ta zo ta fada karshe ta ce na hudu ta ce in ba haka ba allah ya mata kaza sinuwa da la'ana da hushin allah a dubbini an yi wannan to ba dalilin zaka ci wannan yaron cikin ka ce ba zina ne renso iyayen sun kubutar da wannan yaron ka ce mazinaciyar dan zina ne to an yi shi to ba ba zai ci gado ba to amma wa da sa za su ci gado kagin gado zawai arham nan fuska uwa za su ci gado shi na abin da ake karatu a kuna gane wannan to duk yaron da aka inuwa juna da shi miji kawai shi kadai nan ya gai matansa zai zo a yi tsinuwa ko kuwa matarsa tana cikin jinin al'ada cikin tasar she ya tafi kasuwanci lagos kurmi a can wata daya wata biyu she ya dawo shagen ciki ke cikin daga ne wannan a yi na tafi sabkake to wannan mai na da dama ike a tsinuwa samuwa wai su 'yan zahira wasu yadda ba kage lahidai sun yarda da wannan cewa irin masu da'awan hakkin dan adam ne ba su da wannan gidan dan naka ne ko ne su ba abin da zai bakanta masu ke fara ka ganta da ciki zaka inkar cewa ba naka ba to wannan ne aka ba miji dama amma ba ba wani dama yi wannan na fara kuna gane wannan yauwa in ba ka kama ta ko ka gan cikin da akwai tuhuma ciki kagan tana da gini shi sa a yanke cewa mace da take da ciki ba ta gangin al'ada shi ne daidai duk malam usaimin ya yi bayani ya wallafa amma rajin kauli mace da take cikin ta yi ciki to jinin da ya zo ba ginin al'ada ba ne cutan gini cutan in ka ce mace tana da ciki tana gangina al'ada ka rushe abubuwa hukunce hukunce da yawa Allah ya ce ya ayyuhan nabiyu idza sallaktumun nisaa fattaliquhunna li iddatihinna wa asl idda idda na shine ginin al'ada kika ce kuma tana da ciki tana gangin al'ada ma'ana gangin ba shi da wani amfani kenan saraka duk ginin da zai zo mace tana da ciki to cuta ne in ka ce mace tana gangin al'ada tana da ciki matanka ta tafi lagos tana cikin gina al'ada ka san bata da ciki ka dawo gaganta da ciki ta ce a ah, mace tana da ciki ba ta gangina al'ada ne ga tabbatar da wannan shi ka yi shuru ba yi zai ba hmm. na fata an gane shi haddasa ibrahim ibn musa a arazbi haddasa muhammad ibn harb haddasa umar bin eh, arazi arazi حدثنا محمد بن حرب حدثنا عمر بن روب رؤبة التقليدي أن عبد الواحد بن عبد الله المثل أن واسلة ابن أسقع النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة تحرم ثلاثة تنا شنغادو تنا قاشغادو أكو تحرم مانا تنا قاشغادو أكو farko a cika wadda ta yanta in ta yanta bawa to zata shiga da wala kita da wani sasinta kage ba mai tuntuwa ba mutum da ka tsinci yaro ba sai ya yayinsa ba ka kula da shi har ya zo ya mutu kuma ga duki annunsa bai bari ya ba to kai da ka tsinci shi kai zaka gada wala kita ha kuma da wanda ta wa wala da ha da ya'yanta alazi danta alazi la'anat anhu wanda aka yi la'ana a kansa na fata an gane to wannan isnadin sa da'ifi ne amma manan sa sahihi isnad hadisin ba'ifi ne amma manan sa sun inganta wata hanyar man. na fata an gane hadisin ba'ifi ne shi sa turmiji ya ce hadisin hassan gari la yi rafo ilamin haza waje ban sai shi wannan fuskan ba amma ya tabbata wata hanyar man. na fata an gane hmm. saboda amma hadisin ma'anansa ya daidaiku ya inganta wasu daidaiku ba wasu hanyoyi daban-daban ina fatan gane شبه سرعة جسكو يداكو قال حدثنا محمود بن خالد وموسى بن عامر قال حدثنا الوليد قال أخبرنا ابن جابر قال حدثنا مقبول قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها اكتشي وحدثنا محمود ابن خالد وموسى ابن عامر قال حدثنا وليد أخبرنا ابن جابر حدثنا مكفور وجلاء نوما قال جعل الرسول صلى الله عليه وسلم ميراث ابن ملاعنة لأمه وانت za ta انت gadonta walwarsata ذات wanda za su ci gado wanda suke cin gado uba fuskan uwa kenan kawu da sauransu min ba da bayanta eh min ba da hade hmm. min ba da ha wanda za su gaya a bayanta to amma hadisi mamaki da ce hadisin sahihin hadisin mun kafa ne shi makol ba sahabi ba ne makol ji ba shi da alaka da abin nan to la'ala hadisin sahihi bi shawahid ne amma ba dalilin za a ce hadisin bai hake ta hadisi sahihi ne shi dai hanyoyi ne yanzu ya zo kan wannan shi sa manansa sahihi na ce ne ko a can amma ba dalilin zai ce wannan hadisin sahihi ne ba tare da makol bai ruwaito wannan hadisi ba eh, saboda shi ba abin nan ba ne akwai in ka tsakanin shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala Allah اجيس زي زو مرفوع انا غبا gaba wanda yake قال حدثنا موسى بن عامر قال حدثنا الوليد اخبرنا عيسى ابو محمد عن العلاء بن الحارث عن عبد بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. تولي شيلي شيلي يا يا سا كان اجيس ولو نعم. لا يا متابعه shi sa al'ummar manzala muna da alfahari a wajen musala hadisi ba sa abu da ka ya kawo na magana kuma ya kawo dalilin da ya kawo shi bai kawo shi ba ne da wuri yana da wancan sirri yana da karfi ko da akwai kita ne saboda shi a amurgun shaibu ana hadisi ne hasan wani sun da fashi a kamar ibn hazm to amma ya kawo karshe da don ita kuwa wancan macinin da akwai in kita saboda wancan rigiyar rigiyar sahihi na amma in kita da ke cishe ya takuya wannan hadisi na fatan gani to allah ya samu dace waɗannan ina nuna maka jisun gado ne wanda ya kamata taliban ilimi an zo za a zabi waɗannan jisun ko da akwai maganganu a kansu saboda masu suna bukatar wani hukumce-hukumce dan sintuwa mutum ne ya sinci yaro ya wahala yana rike wannan yaro har ya yi girma ce mutu ya tara dukiya bai bari da ba bai bari komai ba shi wannan kudin akai baitman ne to gara ka ba wanda ya cince shi saman da su sun da suka zo akwai magana kansu na fata an gane akwai mangana kansu shi sa shi an bincike waɗannan hadisan haka ne min babu jiya babu jiya ta ajisai da suka zo a cikin bidaya ta mustahid da sauran ciki za ka sai ajisai mukufat ne da ajisai mukafi'at malamai sun rasa hukunce ku ita da ainihin ya zo a waje zancen zuba da gini zancen zuba da gini in ka koma hisabi da ya fi mustahi za ka sha wahala kafin ka samu ajisai ne a tsaye suke mafi wata ya za ka samu ishtihadi ba inda za a yi shan makal wani aya ko ajis ne inganta fito da ba haka mafi yawa akwai magana kansu to kaga yin zancen wanda aka yanta ya abinda yaron da aka yi li'ani shi jikin jisun ya sha a nan ko da an samu ta hanyar tabbatar shi da da yaron da aka sinta na fata rani da wanda ya mutu babu kowa shi za a ba kabilun sani to shi can ne an samu hanyar da suka inganta an ya samu dace ko kuma ba fulatan ta jiya malamin da muke karatu dan wansa da yake fama da rashin lafiya Allah ya karbi rayuwarsa Allah ya cikansa Allah ya bashi hankuri mana nu waɗannan jarabawa ne da Allah ya ma wanda shekarar ya ma mu duka baki daya ga mutuwan walidi ga abubuwa duk wannan jarabawa daga Allah Allah ba jarabawa da yake mutuwa ibin hankali an masa mutuwa zai canji zai zai hankali eh mala usman namu ina yana yanzu kagin wanda mala usman limam namu ya ce kafafan kawusa ya rasu allah ya ci kansu baki daya allah ya rahamce su in ta zo allah ta cika da imani wasu lalala na biyu na